على رسول الله وعلى آله وصحبه wa ala وبعد wannan mai tambayar yake cewa menene hukuncin wanda yake aikata wani laifi idan aka ce masa babu kyau sai ya ce shi ma ba son yin aikin yake ba ya son yin aikin shi da yake aiwatarwa na sabon sai ce sai dai a taya shi da addu'a to wannan wace irin shawara ya kamata a bashi shawarar da ya kamata a ɗora shi a kai a wa'azantar da shi na farko cewar ya sani ransa fa ba a hannunsa yake a kowace gaba zai iya rasa ransa shi ko manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce yub'athu kullu abdin ala ma mata alaihi ranar alkiyama za a tashi kowane bawa akan irin aikin da ya mutu yana yi shi yasa ma yake cewa a wani hadisin mutumin da ya rayu a duniya ina mai karkata zuwa ga ɗaya daga cikin matansa ya bayyana da karkatarsa a fili ta fito fili ranar alkiyama kowa zai zama shaida a kan cewar ya rayu yana mai cutar da ɗaya daga cikin matansa domin za a tashe shi ɓangaren jikinsa ɗaya a jirge paralyzed na gaske gangariya da ake a lahira shine zai tashi da shi irin kaga aikinsa da ya muni ya mutu akai ya zo ya masa matsala za a tashe shi aka. haka kuma manzo yake cewa duk mutumin da yake mayaudari maha'inci to za a yi masa wata tuta ya ɗauki da cewar wannan maha'inci ne kowa ya shaida a lahira domin akan haka ya mutu kowa ma ya gani kamar yadda manzo yake cewa dangane da sahabbansa sahabin da ya rasu ana tsaka da aikin hajji sakamakon ya faɗo da kan taguwarsa manzo ya ce in an yi masa lakafaninsa kayansa na jikinsa su ne lakafaninsa dama shigar lakafani ai mahajjata suke farin kaya ne kuma wato sun yafa sun kuma daura sai manzo ya ce to kada a rufe masa kansa kamar yadda bai halatta mai aikin hajji ya rufe kansa a bar shi kansa a buɗe domin zai tashi ranar alkiyama yana mai labbaik Allahumma labbaik labbaik kaga a kansa ya mutu kuma za a tashi shi haka ya ce waɗanda suka mutu a filin yaƙi ya ce kada a goge masa jinin jikinsu a basu da shi in sun tashi za ta tashi kalar ta jini ce amma ƙanshin almaski su an tashe su akan abin da suka mutu so da ka sai a wazantar da shi da irin waɗannan bayanan shirwa ne ba ka san da za a ɗauki ranka wani laifin da kake ba maki ka riga in na buguwa ne ka riga ka bugu ka rasa ranka za fa a tashi ka abu kai kira na alƙiyar in harka ce ta abin da ya shafi zina ba maki fa ka rasa ranka kana tsaka da zinan nan za fi a tashe ka a haka abubuwa makamantan waɗanda to bayan an masa wannan jan kunne da an karawa da kuma wa'azantarwa sai kuma a bashi shawara ce to da Allah wane wane da kake na nika wanda shi ne sanadiyar wannan fadawa ko wannan ka da shi ka kyale shi ka daina harka da shi ka ga kai ka yabar kuma ko da ba kake ba waɗanda suka san shi yana yi ya shahara da yana yi ya fice yana yi da an ganka da shi kai ma mai yi sai a raba shi da waɗanda suke zama masa sanadiyar afkawa cikin matsala sannan sai kuma a taya shi da addu'a kamar da yake bara a ai masa addu'a daidai ne sannan shi ma a ji da shi to fa kai sai ka tsayu da gaya wa Allah bukata ka ce tun da ka ce ba ka so to kai da kanka ka sanarwa da Allah kana neman iyaki ce maka wannan abin da shi kana da gaske kake kuma ce da kake fa baka so da fa da gaske kake yi har zuci rashin san naka ya kai ya kawo to da ka dauki matakin daina da ka daina zuwa gurin da ka fita wannan harka da kaza kaza a harka yake ta harkar kula mata zuwa ci to kaga harkar kallace-kallacen da kake yi kai kenan da jaridar loli kai kenan da ikebe sufa kai kenan da kallon kaza kai kenan da kallon bulofin to wannan ai kai kai ke jaza kan ko wani abin ai ba abin da ya kamace ka ga abin da Allah ya dade shi ka ji abin da Allah ya dade shi ya kake biga da abin da ba shi aka ci to haka dora shi kan irin wannan sabu to da iznin Allah zai iya nasara a samu ya watsar ya da abin Allah ya samu dace ci tambaya ta gaba kuma menene hukuncin wanda ya rantsuwa da Allah A kan sai ya kare wanda ake so a nufa da cutarwa misali ya ji ana tattauna za a yi kaza don cutar da wani ice wallahi sai ya faɗa masa ko ba fada zai amma shi dai ya faɗi haka don su waɗanda suke shirin cutar wasu tsawatu su bari in suka ce za a faɗa masa to ya san da shirin za a cutar da shi da ya gansu da alamun abin da su cutar da shi din zai kar da su kuma in sun cutar da shi din ma zai iya faɗa cewa to su wane dama an faɗa mu za su yi mu gashi sun mu to sai ce shi wallahi sai ya faɗa mu Kuma ba faɗa zai bar to waya wannan rantsuwar da ai wanda ya rantsuwa don tabbatar da wani abin alkhairi ko kawar da wata barna ba shi da matsala da abubuwan da suke wanda ba su halatta ba amma suka zama za su haifar da maslaha da gyara su kawar da barna musulunci baya kama bawa kamar yadda ya tabbata a hadisi cewa mutumin da ya karya a yaƙi saboda musulunci ya nasara akan arnanci wannan karyar ba za a kama shi da mutumin da yawa matarsa ƙarya don ka a samu dagwalgwalewar gida da ɓalɓarcewa a amarin iyali ba za a kama shi da wannan ƙarya mutumin da ya ƙarya don ya sasanta masu faɗa ko gaba da ƙiyayya ba za a kama shi sai ma ya samu sakayyar gyaran da ai an fahimce ni to kaga waɗannan ai ƙarya haram ce rantsuwa akan abin da ba haka ba ai ba halal ba haram ce to amma in ka yi domin ya zama gyara da maslaha allah ba zai kama eh, wannan abin da kai rantsuwar ya zama dalilin tsawata musu daga ɓanar da za su shi kuma aka fitar da shi daga cutar da a masa kayi abin alkhairi allah ya samu dace wani kuma yake cewa ya ji wasu a karatun fatiha in sun ce alhamdulillahi rabbil alamin maimakon arrahmanir rahim sai ji arrahmanur rahim dama akwai wata ruwaya ne ta zo da haka a'a ba ruwaya ba ce kuskure ba wata ruwaya ta zo da haka ba wata kira'ar ta zo da haka in ka ji mutum ya ce alhamdulillah rabbil alamin ka ji ya ce arrahmanir rahim an idar gyara masa la gafata mala ai kasara ce ar-rahmani ne ba ar-rahmanu ba sannan ba haka yake cewa ya ji likitoci na ambata cewa idan aka ambaci aka haifi yaro to sai ya kai wata shida za a bashi ruwa to kuma sai zama akwai wani yaro da ya yi wata shida amma an bashi ruwan kuma sai yaron ya rasu to lokacin mutuwarsa ne kwanakinsa ne suka kare ko kun bashi wannan ruwan ko ba ku bashi ba zai mutu domin ba za a ƙara masa ba daidai da minti ɗaya ko saka inda lokacin sa yi. cewar su kuma suke cewa ba za a ba wa yaro jariri ruwa ba sai ya kai wata shida ba aya ba ce ba hadisi ba ya danganta da irin ka akwai yaron da a irin wannan lokacin da muka ratsu na zafin nan ina da wata uku ko hudu ka bashi ruwa za ka ɗauka nono ike shi kwat kwat kwat zai maka sha irin shan nono to da su ma suna jin zafi kamar da muke ji an fahimta kuma lafiya lau normal ba wani abu ba zai maka kukan ya sha ruwa ba ba an abu lafiya lau amma ko wanda kana ba shi ma za ka ga ka ya dawo kana sa za ga burts ya burtso maka da shi an fahimta ko saboda ba a hukun ba a bashi damar zai sha ruwa ba ko ɗabi'ar ma tana jin cewa ba ta karɓi ruwa an fahimta ko to da su faɗi abin da Allah ya sa ilimin su ya kai ga kai suka ga cewar galibi shine ke faruwa ba matsala amma kai in ka samu ɗanka wanda an gwada min ruwa yana sha to ba shi ruwa to jarirai nawa muke ba zamzam wani ma saboda bai karɓi nono ba zamzam ake ba shi ake ɗan haɗa da madara ko ita madara ba ruwa a ciki an fahimta ko wadda ka gwargwada abin da ilimin sai je kai suka cimma aka iya wanda za a iya karuwa da shi a karu da shi wanda kuma aka ga an biya masa za a samu matsala a kyalisa da shi su ma abin da ilimin su ya kai shi suke faɗa kuma hakan ba yana nufin nasi ba ai an fahimta ni galibi ya yana ruwan muke ba su kuma ma na bohol irin wanda muke sha suke ba su sha kuma suke amma muna da wacce ka ba ta ko yanzu ba ta cike da wayo in ta sha abin da za ta sha ko ba ta so kana gama bata iya wani ta gunsa baki sai ta maka ya ta jika ka da shi ko ruwan ko abin da ya shafi shayi ko ko ko ko na in bai mata ba iya wanda ka bata ya shiga baki to in ka ci da abin za ta butsu maka ai haka Allah yake halittar bayi da ɗabi'arsu eh, haka za ka yi ta gani wani kuma a haife shi kwata-kwata nonon ya ki sha wani kuma uwar ce ma ba nuna ya ka iya da ita sai abin da aka bai shi ko kuna yake ta sa ruwan a hada da gasara ta dankana masa in ba a da kudin madara ko wannan kuma yake cewa nan hukuncin mutumin da ya sanya wa yarsa suna lantana ko bara atu da adama a musulunci ko wattini ko ya zawaka ko Ko dukkan suna suna nan da yawa <laughs> eh akwai samsu suka bi ni'mati min Allah wa fadli <laughs> akwai ɗaya ma ka tafi ɗara a babila abin da yake faruwa da mu irin waɗannan abin galibi sun samo asali daga gardawa da ake da su malaman makarantar ƙur'ani wadda ya bakin saka sani ba san ma'anar ba su kuma sauran al'umma mun da aka ce wannan malam ne to kawai da abin da ya shafi shari'a za ka iya kawo masa hukunci ko fata sai zuwa ce mana aika za ka raɗa mata suna zaton da ake yi malam zai kawo suna mai daɗi mai inganci mai asali shi kuma kawai sai ya buɗo aka ɗau ƙur'ani aka buɗa inda aka buɗo ayar da aka ta faɗo to a nan sunanta zai fito in lantana ce to lantana za ta mun wa shajaratul mal'una ta ce a ca mata mal'una haka haka ta irin wannan abu to shi sa muna da aiki tsarin ƙa'ida alkur'ani daga cikin haƙoƙinsa bayan ka imani da shi ka iya karanta baƙinsa ka san ma'anarsa ka yi aiki da shi ka kira wani zuwa ga amma galibi sai ga an yi dakon baƙin wau in ka wasal na fata ko kasara yanzu zai ma gyara amma abin da qur'ani ya kusa bai sani to ba haka ake akwai matsala yasa yana da kyau duk a tsarin makarantar mu marka tafiyar da sanar da ma'anun ko da tarjama ce ta kusa kusa daga baya a yi tafsirin mai faɗi amma rika sanin mai ake karanta shi zai sa karka tsara dokokin alƙur'anin kuma karka shakkan wulakanta shi su da abin da ya shafi daukan sunaye ta irin wannan salon kawai duk abin da ya zo maka ka faɗa ba daidai ba lantana daga lantana birra hatta tunfiku mimma a ƙa'ida ta ma sai ka ce lantana yadda aya ta ko ba za ku kai ga cimma samun abin da yake kirki ko aljanna ubangiji har sai kun ciyar da abin da kuke so ku sai ka ɗauko lantana ba za ku kai ga cimma samun me sai ba kama cika sa a sai tafi halarta na lubirran gaba ɗaya ko ko ba daidai ba ne a musulunci ba a sa irin wani su bara'a kuma minan bara'atun minallahi masaji a ɗauko farkon ayar daidai kamar da na faɗa to a ce ɓata ko tsira ina bara'a ɗin an ɗauke shi a matsayin wanda aka ce kubutacce ko tsiratacce ko kuma a bara'a ba ni ba kai Allah ce bara'atun min Allah anan kaga Allah yana cewa ba shi ba sai kace ta ma ba ita bawa ba mijinta ko koko ba babanta ko koko ba babanta ka gane ba daidai bane eh, wanda ma mai wattina ake suna sunan ɓaure ne hana cin ɓauren ko saboda amfanin sa a jiki sa aka samu gane ko to saboda haka wannan ba daidai bane to shine sai yake cewa idan aka sanya wa mace irin wannan suna kuma ita ta gabata so ta ci gaba da amsa wannan suna ya halatta ta sauya kuma idan ta sauya ya sauyi ko sai an sake yanka rago an fahimta ku to a lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam ya sassauya sunayen sahabbai da dama waɗanda sunansu bai dace ba ya sauya musu suna ko bai ce sai an sake yanka rago wancan ragon da aka yanka yana nan yana aiki a sunan da aka sa mai kyau yanzu an fahimta ko to da an sauke shi daga can wancan sunan da baya da kyau an ɗoro shi akan wannan mai kyau babu wani abu ba sai an sake yanka rago ba kuma za a iya canza canzawa shine daidai tunda manzo ya canza wanda ba su da kyau in kaga a ce qital yaƙi. ai kaga zaka ji da an faɗa za ka kai kai ana zaune lafiya kuma sai dai a ce yaƙi haka za ka ta gani irin waɗannan suna ɗaci aka ga ɗaci ba daɗi ne da shi to haka za ce a sa maka zaƙi da kai kuwa <laughs> me hukuncin na macen da jini ya ɗauke sai ta jinkirta wanka saboda rashin ruwa sai da gari ya waye sannan ta yi wankan ta zarce da azumi da take yi azumin ta yana inda dai sanda ta yi sawar ɗinta ko ta ɗauki azumin ta tsarkin ya samu dama in ba ta da tsarki ne aka hana ta yin azumi amma ta samu tsarki don roshin ruwa ya sa ba ta yi wanka ba kamar da yake faruwa lokacin manzo sallallahu alaihi wasallama eh, aisha take cewa manzo yakan samu kansa lokaci ya biya bukatar sha'awa da iyali ina da janaba amma ba zai wankan ba ma sai alfijir ya fito kaga dai an ratso lokacin da ma'ana an shigo lokacin da azumi ke farawa amma tunda an riga an ɗauki aniyar kuma shi rashin tsarkin da ake da shi kafin wato ainihin a faɗo na ɗin ba wanda zai hana ibada ta azumi ta yiwu ba ne so da azuminta da za ta yayi so da jininta ya ɗauke tun cikin dare amma ba ta samu ruwan wanka ba an kwanta ba ruwa saboda gari ba a samu wutar da za a ja ruwa ba ko kaza kaza so da aka sai da asuba ta gari ya waye aka ce to a ji a gani yanzu ko an kunna bohol din ko solar ta samu tun da an kawo ta ko za a samu na ruwa aka samu ta yi wankan ta ci gaba da kuma abin za ta yi wannan azumi na ta nan babu ba matsala adama sunan adama kuma macen adamu ce in ka ce mata ya adam wannan kuma dan adam ba matsala tana na ya adam ɗanta ya adam ce ko ba da matsala wannan adam ba wannan ta dai suna da irin na dako falako sula idan da asuba eh haka kuma nan ga shi ya kan da ya yi zai iya raka'atar da bajar ɗinsa kuma ta zama masa gaisuwa ga ubangiji a lokaci ba sai biyu ba in kuma ya ga cewa yana da lokaci yalwataccen da zai ba shi damar ya yi eh, tahiyatul masjidinsa kuma sannan ya tashi rakatul fajr babu ne ya matsala amma lokacin ba zai isa ya haka ba to ya yi ita wato ainihin rakatul fajr kuma a daidai lokacin gaisuwa ce ga ubangiji subhanahu wataala insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu